والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya da tabbata ga Allah madaukakin sarki da ba mu ikon sake addu'a daidai wannan lokaci don ci gaba da karatun littafin Sahih Bukhari muna cikin kitabun tafsir babin fassara suratul Tauba wurin tashin mu a yau imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya ce babu qawlihi laqad taba Allahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم بعد فسر فقال الله مدعاك تركي لقد تاب الله على النبي hakika Allah subhanahu wata'ala ya bayyana tubansa ga annabi da tuba ga muhajirai da al'ansaru Allah subhanahu wata'ala ya karbi tuban annabi ya karbi tuban muhajirai da ansaru ya sanya su bisa ga matsayi da martaba da manzila irin ta tubabbi allazina taba'uhu su muhajirina da al'ansaru waɗannan da suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi sa'atil usra lokacin tsanani lokacin wahala lokacin waya a yakin tabuka ko a harin tabuka min ba'di ma kada tazigu qulubu fariqin minhum bayan ya kusanta zukatan wasu daga cikin su su karkata su kauce ba ثم تاب عليهم سعدنا الله ya karɓi tubansu, ya dawo da su akan hanya innahu bihim raufur rahim hakika shi Allah mai jinkai ne mai rahama game da su al da wal ansar kaga Allah ta al-muhajirin ya yadda wani cikinsu? su wal ansar ya yadda wani cikinsu? kuma sai ce innahu bihim raufur rahim kaga bai zama mai la'ana a gare su ba bai zama mai baci a gare su ba lam yal'anahum wa lam yasuffahum bal madahahum wa afna alaihim saboda ka duk wanda ya soki sahabbai ko ya face su ya saba ma ubangiji shi ubangiji ya gonsa yake subhanahu wa ta'ala حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس قال أحمد وحدثنا بطة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب قال أخبرني عبد الله بن كعب وكان عبد الله بن كعب يا كفنشي قائد كعب شيني جاغور كعب من بنيه لكتين يا يعني hina Amiya lokacin da yamma kafta lokacin da yamma kafci wanda kai mai jagora abdullahi ibn ka'ab imam al-buhari rahimahullah ta'ala shina ishara zuwa ga cewa wannan hadisi malamin sa ahmad bin salim ya rawaito wannan hadisi ta hanya biyu ta makaranta biyu makaranta guda ta Ibn wahab makaranta ta biyu ta إسناد ورقو حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن واحد كاغا أحمد بن صالح مالن بخاري يا روتو شدغا ابن واحد a isnadi da biyu da ya bawa Imam Buhari ta'alika ta yi bisiga ta ta'alika yace qala wa haddathana an basad kakina Ahmad bin Salih ya sake ruwaito shi ga an basad kenan malamin Buhari Ahmad bin da hanya biyu ta ruwaito wannan hadisi daga malamai biyu waɗanda kowannen su shi kuma ga Yunus ya ruwaito dan Ibn Wadin qala akhbarani Yunus haka an basatu qala haddathana Yunus dukkanin malaman shi Ahmad bin Salih ga Yunus suka ruwaito kenan Ahmad shi da malamai biyu a wurin wasu malamai sun ce wannan isnadi gudana da sunadin warko da Imam Bukhari kawo da wannan na biyu da ya koro cewa kala Ahmad wasu kuma suka ce a a biyu na saboda imamun nisa'i rahimahullah ta'ala an nisa'i ya rozo cikin littafi ne daga abdurrahman bin abdullahi bin ka'ab abdurrahman bin abdullahi bin ka'ab shi kuma imamu buhari ya dauka cewa inda an ka ce abdurrahman bin ka'ab an raba abdurrahman ga kaka ne dan shi abdurrahman jikan ka'abuna bin malikin saboda haka ce wanda aka yi a cikin sinadi abdurrahman bin ka'adin imam buhari ya dauka jingina shi na an kai kaka ne wanda laraba suka yi haka sai a tsallake uba a kai kaka maimakon a ce abdurrahman bin abdullah dan shi abdullah shi a dan Ka'ab bin malik to saboda haka wanda ya ruwaito hadisin daga abdullahi bin ka'ab da wanda ya ruwaito hadisin daga abdurrahman bin ka'ab kaga zai nuna kamar daban-daban na kamar duk mutum juna ɗayan abu daban wancan ga abdullahi bin ka'abin wancan ga abdurrahman bin ka'abin alhali shi kuma imamul buhari ya dauki a abdurrahman bin ka'abin shi din jingina shi na an kai kakare ga wanda ya royato ga abdullahi shi kuma abdullahi ya royato ga ka'abu kake na marwaitan hadisin da ya gudana abdullahi bin ka'abin shi ya royato ga ka'abu Abdurrahman bin Ka'ab bai ruwaito ga Ka'ab ba ga baba ne Abdullahi ya ruwaito sanda aka raba shi ga Ka'ab raba shi na an kai kakanai wanda muna ta cimma haka da yawa cikin Sahih Bukhari a raba mutum ga kakare kamar wanda nan gaba kaɗai insha Allah za mu cimma irin shi wal ilmu inda Allah ta'ala qala sami'tu Ka'ab ibn Malik naji Ka'ab ibn Malik fi hadisihi a cikin hadisi ne wa ala salafatin lazina kullifu hadisin nan nashi da yake fassara ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ce Allah ya bayyanar da tuba ya karɓi tuba ga mutanen nan guda uku da aka dakatar da al'amarinsu aka jinkirtar da yanke hukuncinsu qala fi akhir hadisi yace hadisi ne inna ta'ubaci taubati yana daga cikin tubana an an khali'a in ciratu min mali daga dukiyata sadaqatan ta zama sadaka ila Allah zuwa ga Allah wa rasulihi in damƙa ma manzo ne don ya raba ba waɗanda suka cancanta qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama amsik ba'd malika rike wani abu daga cikin dukiyarka fahwa khairul laka sha alkhairi gare ka lokacin da Allah ya saukar da ayar tuban su shi ka abu bin malik yayin nufin shi sadaka da dukiya je gaba ɗai saboda Allah annabi ya ce mai a kai ya sadaka da dukiya gaba ɗai ya rike wani abu daga cikin da shine mafi alkhairi wa ala salatin lazina kullifu babe mai fassara cewar Allah subhanahu wa ta'ala an karbi tuba akan mutanen nan uku na tare da ka'abu mutum biyu na tare da ka'abu allazina kullifu waɗanda aka jinkirta hatta idza baqat alaihim al ard sai da kasa ta yi kunci gare su bima rahubat tare da yalwata wa baqat alaihim anfusuhum ransu sun ka yi kunci gare su wa zannu suka tabbatar da Allah malja'a babu mafaka min Allah daga Allah illa ilayhi sai zuwa ga Allah ba inda mutum zai je ya fake ya kukuta daga fushin Allah ko azaba dai sai in ya fake ne ga Allah subhanahu wata'ala sun mataba alaihim sannan Allah subhanahu wata'ala ya tubar da su liya tubu don su tuba su dawo daga abin da suka aikata inna Allah huwa tawwabu Allah shine mai karɓar tuba arrahimu mai rahama haddathani muhammadun muhammadun haka mafi yawan marwaita suka rawaito na imamul buhari muhammadu kawai ba a jingina ba ibnu sakani ma daga cikin marwaitan buhari bai kawo wannan Muhammad ba kawai cewa ya haddasana Ahmad ibn Shu'aib Abi Shu'aib sam sam sam babu Muhammad a riwaya Ibn Sakan to bisa ga riwaya mafi yawa mafi yawan masu rubuta littafin Buhari akwai Muhammad wurin haddasa ni Muhammad sannan haddasana Ahmad ibn Abi Shu'aib kaga shi ma nan Ahmad ibn Abi Shu'aib ga kaka ne na an gajin gina shi suna ne Ahmad bin Abdullah bin Abi Shu'aib shi kuma abi shu'aib suna ne muslim kinaya ce abi shu'aib shi kuma ahmad kinaya ce abul hasan kaga ana raba kaka kenan saboda haka yanzu nan abi shu'aib ba shi uban ahmad ba na ciki ne abdullah abdullah ahmad bin abdullah bin abi shu'aib shi kuma abi shu'aib ai ba sunana ba kinaya ce sunansa na zahiri muslim wal ilmu inda Allah al-muhimmu bisa ga mabirin jayan marwaitan sai bukhari an yi saɓani to shi muhammadun din nan wane da tunda ba a ce muhammadu ne ba hakim imamu hakim al-imamu hakim ya ce muhammadu bin nasarin na ayin da ya sabori magana farko da yake nan wani kuma kawai ya sake cewa a muhammadu ne bin ibrahim Al-bushanci. kaga shi hakim an samu magana dogari shi ya dauke shi muhammadu bin nasarin al-nisaburi wani karon wani karon kuma ya bayyana shi da cewa muhammadu albushanji ko bin ibrahim albushanji abu aliyu gassani ya ce muhammadu zuhuli ne ya karfafa wannan da abinda aka samu cikin littafin ibadul hadisin zuhuri wanda an roito hadisin ga daga muhammadu az-zuhri saboda aka yi rinjayar da haka kuma hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala ya karkata zuwa ga haka cewa محمد لي الزحلي والعلم عند الله تعالى حدثنا موسى بن أعينا حدثنا إسحاق بن راشد أن الزهري حدثه قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه دقبابنشي كعب Kala ya ce sami shi to abi ka'ab na malikin na ji babana ka'abu dan malik in ji wa in ji abdullah wa huwa ahadu as-salasati allazina tiba alaihim shi ka'abu ɗaya ne daga cikin mutane uku din nan da aka karbi tuban annahu lam yatakhallaf yace bai taba jinkiri ba bai taba kin fita ba an rasulullah daga barin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi gazwatin gazaha ga wani hari da zai tafi ya kai hari kasu da ɗai ghaira gazwataini in ba hari biyu ba gazwatul usra wa gazwatul badal harin tabuka shi da gazwatul usra da harin badal bai samu zuwa ba qala fa ajma'atu sai ni kuduri ajma'atu yani qasadtu wa aradtu sidika rasulillahi gaskiya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yi kuduri in faɗa ma manzon Allah gaskiya ka koye mai ka iya ƙarya duhan da hanzi, wa kana ya kasance kalla ma ya ƙaddamu min safarin kaɗan da yake dawowa daga tafiya za fara da ya tafiya illa duhan sai da hanzi. wa kana fita bil masjid kuma annabi ya kasance duk yi tafiya ya dawo yakan fara ne da masallaci in ya dawo ba gida ya shiga ba masallaci zai fara shiga fayar kabo ya sallaci raka'a ɗaya na raka'a biyu wa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an kalami wa kalami sahibayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin magana da ni da yin magana da sauran yan uwana guda biyu an ينهى عن كلام أحد من المتخلفين غيرنا bai hana a yi magana da mutum guda ba daga cikin waɗanda suka yi zaman su gida ba su zo ta boka ba in ba mu uku ba fashtana banan nasu mutane suka kaurace muna fashtana ban nasu ko fashtana ban nasu kalamana mutane suka kaurace mai yin magana da ku saboda haka kowa a madina bai magana da su uku din falabistu sai ni zamna zalika haka hatta tsala alayya al'amru al'amari yadda ne ni kwarai abin yayi tsawo wa ma min shay'in ahammu ilayya ba wani abin da yake damuwa a wurina min an muta irin a ce min an amuta irin a ce na samu mutuwa ta cika da ni fala yusalli alayya nabi sallallahu alaihi wasallam Allah da ya mini sallah ba ba abin da yake damuwa daidai wannan lokacin da ba a magana da mu har tsawon kwana hamsin zulumi na babba Kaɗin mutu annabi shi min sallah cikin kwanakin nan aw ya muta ko kuma ya muta rasulullah ko shi manzo Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallama fa aqulu in kasance minan nas cikin mutane bi tilkal manzila da irin wannan matsayi mai muni na a ce na mutu annabi bai man sallah ba ko annabi ya mutu ina cikin lokacin da yake ka ai magana ni yana cikin fushi da ni fala yukallimuni ahadun minhum sai ya zan ba wanda zai yi mini magana wala salli alayhi ba wanda zai yi mini sallah tunda annabi ya ce kan ayi wani magana fa anzalallahu tawbatana sai Allah ya saukar da tuban mu ala nabiyyi ga annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hina baqiya thuluthul akhir min al-layl lokacin da thuluthi na karshe saura da dare wa rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama inda ummi salama lokacin da wannan wahayi ya zo mishi yana wurin ummi salama radiyallahu anha wa kanat ummu salamata ummu salama ta kasance muhsinatan fi sha'ani tana mai kyautatawa ga Sha'ani na. tana tausaya min. ma'aniyatan fi amri tana bada kulawa ga al'amari da ana ya kula da shi ma'aniyatan mai kulawa fi amri ga al'amari da faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce ya umma salamata ya ce umma salama tiba ala ka'ab an karbi tuban ka'ab qala tace afala ursulu ilayhi fa ubashiruhu ashe ba zan aika mai ba in yi mai bushara qala sai annabi yace idan ya haɓe makumin nasu bayan na kuna kumin nauma in aka aika mai ko cikin daren ga to mutane ko za su zo su yi gurgusu a garkan ku su hana maku kwana sa'irar laili har zuwa ƙarshen dare tunda kashin dare na ƙarshe ne hatta idza salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai da manzo Allah ya salla salatul fajr sallar subahin azana bi tawbatillahi alaina sai sanar da Allah ya tuba ya karbi tuban mu wa kana idza tabshara annabi ya kasance idan ya busharantu ya sifanta da wata bushara istabshara eh ay fara za busharatin istanara wajhu fuska dai za ta yi haske hatta ka annahu qit'atun min al-qamari kamar wani faskace na wata wa kunna mun kasance ayyuha salabatu duka mu uku din allazina kullifu anil amri waɗannan da aka jinkirta daga al'amari allazi qubila min haula wanda aka karɓa ma waɗancan allazina atazaru wanda suka bada uzurin ƙarya hina anzalallahu lana lokacin da Allah ya sabkar mana at da tuba ma zikira allazina kazabu rasulullah lokacin da aka ambaci waɗanda suka wa manzon Allah ƙarya sun faɗa ma annabi ƙarya kazabahu yaya mai ƙarya hmm? ma'ana ya faɗa mishi ƙarya wurin shi faɗa mai magana ya faɗa mai ƙarya kazaba alaihi kazzaba eh, kazzabahu ya ƙareta shi shi ya faɗi magana ya ƙare ta ka zabahu shi ya yi bai ƙarya wala ya yakzibu min al-mutakhallidina cikin waɗannan da suka zauna ba su tafi buka ba fa atazaru suka zo suka kawo uzuri bil batil da ƙarya zikiru an ambace su bi sharri ma zikiru bihi da mafi munin abin da aka ambace su da shi ah, bi sharri ma zikira bihi hadin da mafi sharrin abin da aka ambaci wani da shi qala Allah Allah yake subhanahu ya'taziruna ilaykum suna kawo muku uzuri idza raja'atum idan kuka dawo daga tabuka ilayhim zuwa gare su kulka ce musu la ta'taziru kar ku kawo wani uzuri lan nu'mina lakum ba za mu gaskanta ku ba qad nabba'ana Allahu min ah, min akhbarikum Allah ya ba mu daga labaran ku wa sayar Allah wa amalakum Allah zai ga abin da kun ka aikata wa rasuluhu da manzo ne al-ayata a ƙarshen aya al-muhimmu wannan hadisi na ka Abu Malik fassara ne ga wannan aya da cikin suratul Tauba wa ala salati allazina kullifu wanda Imam bukhari ya kawo shi nan mujaz can inda mun kai to ya kawo shi kitabul magazi bi atamma min haza babun ya ayyuhallazina amanu taqullaha babu mai fassara faɗar Allah subhanahu wata'ala ya ku masu imani ku ji tsoron Allah wa kunu ma'as sadiqin ku zama tare da masu gaskiya حدثنا يا ابن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب an عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب ya kasance shi ne jagoran ka'ab ibn malik qala sami'tu ka'ab ibn malik yuhaddithu hina takhallafa yana ba da labarin lokacin da ya jinkirtu an kissa da tabuka daga kissar tabuka fa wallahi ma a'lamu ahadan yace shi ka'abu wallahi ban san wani mutum ba ablahu Allah da Allah ya yi mai ni'ima fi sidiqil hadith game da gaskiyar zance ahsana mimma ablani mafi kyawo daga irin yadda ya mini ni'ima ma ammatu munzu zakartu zalika li rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ban taba gangantawa ba tun da ni ambata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abin da ambata mai na gaskiya ila yaumi hadha har yau ma ta'ammattu kaziban ban taba ganganta ƙarya ba shine maf'ulin mata ta'ammattu ma ta'ammattu kadiban sai zan munzu zakartu zalika li rasulullah sallallahu alaihi wasallama ila yawmi hadha zarfun zarafi ne sai gitta tsakanin fa'ili da maf'uli an gane almuhimmu hiya jumla mu'tariba ma ta'ammattu kadiban wa anzalallahu Allah ya saukar azza wa jalla ala rasulihi ga manzo ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laqad taba Allah hakika Allah ya tabbatar da tuba ala nabi ga annabi wal muhajirin da muhajirai wal ansar ila qawlihi wa kunu ma'as sadiqin ya ku masu imani ko zama tare da masu gaskiya ku yi gaskiya ka yi kokarin ka zama tare da masu gaskiya ka da gaskiya fa kunu ma as-sadiqin ma'ana duk abin da zai sa ka samu gaskiya kai koyon gaskiya har wannan ɗabi'a ta samu gare ka to kai kokari ba abin da zaka sa gaban roƙon Allah ana billah sai mutum ya nemi taimakon Allah ya zama mai gaskiya ta hanyar addu'a roƙon Allah Allah sa shi mai gaskiyar magana mai gaskiyar aiki kamar wanda haka kawar roƙon bukatocin daga Allah ka roƙi haka nan ga Allah Allah ka sa ni in zama mai gaskiya ga magana da aiki to kaga wannan hanya ce ta sannan da kiyaye Allah kokarin kiyaye Allah koyaushe lokacin da za ka magana lokacin da za ka aiki ya zama kana ka sa Allah gabanka to kaga wannan zai taimaka maka akan kai gaskiya sa Allah gabanka sannan kuma da kokarin cusa mu rayuwarka sabawa da yin gaskiya tun ba ta zama ɗabi'a ta ba har ta zama sannan da jibin ƙarshen gaskiya da ƙarshen ƙarya in kana la'akari duban ƙarshen gaskiya ga waɗanda sun kai gaskiya ga irin ƙarshen da gaskiya ta jawo musu ga waɗanda sun kai ƙarya ga irin ƙarshen ƙarya a kansu to wannan zai taimaka ma akan ka zaɓe kai gaskiya da zamantakewa kuma da masu gaskiya wa kunu ma'as sadiqin kakka zamna da maƙaryata saboda ni ɗabi'a sata ɗabi'a ta kai ko kakka tambaye mutum tambaye aboki ne ɗabi'a aboki tana sata aboki saboda haka in ka zauna da makayata sai kaya karya haka yana cikin abin da ka taimaka akan gaskiya yawan karatun alkur'ani da hasai da hadisai da kuma kissa kissa na magabata na gari da sun ka wuce irin yadda sun da gudanar rayuwarsu bisa gaskiya kaulan wa fi'ilan wa atiqadan to wannan zai taimaka maka akan an takuna ma'as sadiqin اللهم اجعلنا مع الصادقين في الدنيا والاخره babu qaulihi badan faɗar Allah subhanahu wataala laqad ja'akum rasulun min anfusikum haƙiƙa manzo ya zo muku daga cikin kanku ku azizun alaihi yana da damuwa a gare shi ma'anittum abinda zai wahal da ku wahalar ku tana damar da shi bai son ku wahala harisun alaikum mai kwaɗayi ne akan kubutar ku da tsiran ku da nasarar ku da kusan da ga ubangijin ku da shiga aljanna bil mu'minina rahufur rahim mai rahama ne bincike game da mu'mini rahuf min ar-ra'fa shi ma'ana min ra'afa, rafa kalmat rahuf min ar jinkai tausayi wasu malamai suka ce ablagu min ar-rahaba sai dai wa qaddima lil fasila haka ba su tafsiri ka cewa an gabatar da rahuf saboda fasila ta ayoyi ba a ce rahimun ra'uf saboda ra'afa ta ɗara rahama kama ya kulun wal inda Allah ta'ala حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن السباق أن زيد بن ثابت الأنصاري ثابت الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن يكتب الوحي يا كسنجي daga cikin waɗanda ke rubuta wahayi akwai mutanen da 'yan ƙur'ani ya sauko ma annabi zai kira su ya karanta su rubuta kaga tunan akwai matashiyar ke na rubuta alƙur'ani ba ba ne, malaman da suka rubuta a cikin littafin cewa rubuta ƙur'ani bida'a na kuskure na ba ba ta ba don tun da ran annabi yana kiran wasu daga cikin sahabbai ne in wahayi ya zo mai ya karanta su rubuta yana karanta suna rubuta qala arsala ilayya abu bakr zaid ibn sabit bin al-ansari radiyallahu an yace a abubakar ya aika yana kira na Maktala ahli yamama lokacin da aka kashe sahabban da suka zo yakin yamama yamama shine yakin ka abin nan abin nan musailama ko musailamatul kazzab musailama dan ƙarya to a wannan yakin an ci maharta alqur'ani da yawa eh an yi asarar maharta alqur'ani da yawa sun yi shahada a wannan yakin wa inda hu umar akun abubakar akwai umar ko wanda zuwa da cimma umar nan wurin abubakar فقال أبو بكر سي أبو بكر رضي الله عنه وعن عمر وعن سائر الصحابة أجمعين إن عمر حقيقة عمر أتاني يا زومني faƙala yake innal qatl qad taharra yawm al yamama kashi ya yawaita ya yi zafi a ranar yakin yamama bin nasu ga mutane In inni akhsha Umar yace ni ina sauna yana ba shugaba shawara Abubakar ina saunar an yastahirra hirar qatl bil qurra'i kashi ya ci gaba da yin zafi a cikin makaranta al-Qur'ani fil mawaqi a fagai gandaga idan ana halarta irin wa'annan ya koka ana hasarar ma'arkata kuma ga ƙur'ani bai rubuce ba abu kafirun min al ƙur'ani. mafi yawa al zai tafi saboda mi ga harda ko wani wani sura kaza gare ka kai wani kaza wani kuma eh, dukkanin ƙur'anin. saboda haka a tara waɗanda suka haddace alƙur'anin su karanta a rubuce shi gaba ɗaya a tara shi wuri guda fa yi babu kafiru min alƙur'ani illa an ta jima ruhu sai wajen kun tattara shi ko haɗa shi wuri guda wa inni ara umar dan hattabi radiyallahu ya ce ni ina gani ina ba da shawara an ta jima alƙur'ana abubakar ka yi ƙoƙari a haɗa alƙur'ani wa inni la'ara ina gani ni ce wa oh ni arabu wa inni la ara ina gani ma'ana ina ba da shawara an tajma alqur'ana abubakar ka sa a hada alqur'ani qala abubakar radiyallahu an qultu li umar sai nace ma umar kaifa af'alu shay'an lam yaf'alhu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zan aikata abinda manzon Allah bai aikata ba abinda manzon Allah bai aikata ba ne a hada alqur'anin ga ya cip cip cip wuri guda yake sittin amma dai in wahayi ya sauko da kire marubuta ne su rubuta su muawiya bin abi sufyan radiyallahu anhu yana cikin marubutan wahayi saboda haka ana samu ɗaiɗaikun wasu surori ko wasu ayoyi rubuce ga 'bawa ko kasake ko fata da makamantansu ya zan aikata abin da manzon Allah bai aikata ba lan ya fa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to amma ayoyi na alqur'ani suna dalili akan alqur'ani littahina duk abin da ba rubuce yake ba kuma haɗe ana ambata da littafi to a shi kenan ambata da littafi a wurare daban-daban na alqur'ani yana sanar da nassin ingancin rubuta alqur'ani da tara shi wuri guda wa innahu la kitabun azim kitabun ahkamat ayatu a gani inda an ka ambaci qur'ani kitab kitab cikin qur'ani yana da yawa to kake yana ma'anar rubutawa sa'annan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana ta cikin hadisi ingantacce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'd to kaga kenan rubuta alqur'anin tara shi wuri guda sunnatu man kuma annabi ya hore mu da riko da ita a saboda haka babu nan ga mai rihin suka alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa min ba'd kuma a ƙarshe tattaunawa ce a ƙarshe shawara ta yanke da ijma'in su sahabban a rubuta qur'anin a hada shi ba wanda ya saba to kuma ijma'i yana cikin a hujjoji na shari'a qur'ani sunna ijma'i shine hujja ta uku a musulunci cikin hujjojin da babu gardama game da su qur'ani sunna ijma'i amma kiyasi akwai gardama wasu malaman sai da shi wasu ba su da shi ba da sauran irin masalihul mursala da sauran irin shar'u man qawlana da sauran ire-iren waɗannan duk mu faƙala umar sai umar ya ce huwa wallahi khairun wallahi ko haɗa alƙur'ani na shi ne alkhairi falam ya zal umar yuraji'uni umar bai gushe ba yana maimaita mini yana kunkoma mini wannan shawara hatta sharaha Allah li zalika sadri ha Allah ya bude na game da haka sai ni jina aminci yuraji'uni fihi ba na tsallake fihi yuraji'uni fihi yana maimaita mini yana kwankoma mini game da wannan rubuta alƙur'anin har Allah ya buɗe kirjina game da haka wa ra'aytu allazi ra'a umar sai ni ga irin abin da umar ya gani qala zaid ibn sabit zaid ibn sabit yace wa umar indahu jalisun umar yana kun abubakar zauni la ya takallamu la ya takallamu bai magana ma'ana da ce ko kala ba shi umar faƙala abu bakar eh? ban ji ba ƙala zai dublu sabitin wa umaru inda hu umar yana gun abubakar jalisun zaune la ya ta kallon bai ce ko kala bai yi magana ba fa kala abubakar sai abubakar ya ce mini innaka rajulun kai a zaidu mutum kake sha'ul matashi akilun mai hankali wala muka ba mu tuhumarka kunta taktubu alwahya li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ka kasance kana rubuta wa'ayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fatatabbai alquran ka bibiyi alqur'ani fatma'u ka hada shi fa wallahi law kallafani naqala jabal min aljibal sai duk da ya ce wallahi da abubakar zai kallafa min in bambaro wani babban dutse daga cikin manyan mayan duwatsu ma kana arqala alayya bai zan mafi nauyi a kaina ba mimma amara ni bihi fiye da abin da ya hore ni shi min jam'il qur'an na hada alqur'ani aiki mai nauyi kudu nace kai fa taf'alani ya za ku aikata an wani abu lam yaf'al wan nabiyyu da annabi bai aikata shi ba sallallahu alaihi wasallama fa qala abu bakr sai abu bakr ce huwa wallahi khayr falam azal ban gushe ba in ji zaidu urajiruhu ina konkoma ma abubakar wannan magana hatta sharaha Allahu sadri lillazi sharaha Allahu sadra abi bakr wa umar Allah subhanahu ta'ala ya bude kirjina ga fahimtar abin nan da Allah ya bude kirjina Abubakar ya fahimta da Umar fa sai na tsayu fa tatabba'tu al-Qur'an libbi al-Qur'ani ajma'uhu ina hada shi min riqai daga fada wal aktabi da alluna allon kafada wal usbi da kashe shi kamar kabar dabino haka wasu durri rijal da kuma abin da yake ga zukatan maza mahadaci sai karanta abin da ya hadace sai in rubuta wanda kuma an rubuta sai in kwafe shi hatta wa tattu min surati tauba sai da samu daga cikin surati tauba aya ta ni aya du ma a huzaima tare da huzaima laqad ja'akum zuwa ƙarshen surati tauba ga huzaima ta ya su ala ansari lam ajruhu ma ban same su ba ma a halin tare da kowa gairihi in ba shi ba duk wanda na bincika su ban same shi gare su a gare shi ba sai ga Huzaima na sabi ayoyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum ila akhirha wa kanat as-suhuf takardun da aka rubuta Qur'ani aka tsara aka tattara sun kasance allati tumi a biyar qur'ani waɗanda aka hada Al-Qur'ani a ciki inda abi bakr wurin abubakar hatta tawaffahu allah sai da allah karɓi rayuwa dai radiyallahu an summa inda umar sannan suka ci gaba da zama wurin umar hatta tawaffahu allah ha allah karɓi rayuwa umar radiyallahu an summa inda hafsata suka ci gaba da zama wurin hafsa binti umar radiyallahu anha تابعه عثمان بن Umar? عثمان بن عمر يا مش متابعة والليث ليس ما يعني متابعة عن يونس دقى آه. عن ابن شهاب قص دقى ابن شهاب وقال الليث ليس يجي حدثني عبد الرحمن ابن خالد عن ابن شهاب وقال الرواية تيجي مع أبي قزيمة الأنصاري kaga da riwaya da mu a ƙara karatu da wannan riwaya ta bin Imam ya kawo babu shakka tare da Abi Huzaimah al-Ansari aka samu wannan ayoyin guda biyu na ƙarshen suratul Tauba to amma wa qala Musa Musa ce bin Isma'il at-Tabuzaki an Ibrahim haddathana ibnu shahadin ma Abi Huzaimah wa tabahu Yaqub ibn Ibrahim an abi shi ma Yaqub ibn Ibrahim ya mai a shi Musa daga babare wa qala abu abu sabit ko حدثنا إبراهيم وقال مع خزيمة أو أبي خزيمة yace tare da abi huzaima ko huzaima ka gana an samu shakka kenan ko wa qala ma abi huzaima wanda ce ba a samu saban da rawa farko ba an samu saban da rawa farko ai ko don rawa farko ma a huzaima tal ansari mu koma daga can ko inda yace wa qala laysa haddathani abdurrahman ibn khalid an ibn shahab wa qala ma abi quzaima amma hadithin da mu a kare mai tsawo ma a quzaima an fahimci babbanci inda ce wajattu min surati tauba ayatayn ma'a khuzaimatul ansari to nan ko ma'a abi khuzaima kaga an samu sabani ko yawa to sai riwaya ta biyu ita ma ma abi huzaima ita ma ta za a mata farko sai riwaya ta uku ita kuma ma a huzaima au abi huzaima ita ko sai an samu shakka Kina an samu riwaya biyu sun sa a mata farko sannan an samu riwaya ta uku da shakka imam al-buhari rahimahullah ta'ala manufa dai ya bayyana cewa almajiran ibrahimu bin sa'adin anan sun yi sabani wasu ruwaito shi ma'a huzaima kamar da riwaya farko kenan hadisi mai tsawo wasu rawaito shi a abi huzaima wasu kuma sun rawaito shi da shakka an gane to amma abinda an mafi rinjaye shine ma'a huzaima ma'a huzaima innan ma'a huzaima shine abinda an mafi rinjaye tare da huzaima aka samu wannan awon guda biyu na ƙarshen so ta tauba na ƙadar ja'akum rasulun min anfusikum tare da huzaima an gane ba abi huzaima ba an samu ayat tauba lokacin abubakar lokacin da yana tara alkur'ani shi huzaifa da abokai sa shi tattara alkur'ani to wurin bidan waɗannan ayoyin na ƙarshen sotu a tauba bai same su ga kowa ba sai gawa sai ga huzaima to amma ayatul ahzab ita kuma lokacin usman ya same ta ga abi huzaima an gane shi ba. kenan suratul tauba ayata abinda atta hakiki ga Huzaima an ka samu annan awai duba ga Abi Huzaima ba wanda an ka samu ga Abi Huzaima aya ta cikin suratul al-ahzab wanda mu kai gari ta insha Allah subhanahu wataala da kuma zai bada wannan labarin ba ayat tauba ba saboda haka da wanda sun karoito da sabani da wanda sun karoito da shakka duk wanda ya roto babu shakka babu sabawa riwaya ta tarin ta ita والعلم عند الله تعالى كما كده ده زمان الاهو ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته services